a ƙarshen makon da muke fitan nan ne ƙasar faransa ta ba wa gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru gudunmawar motocin yaƙi guda goma sha biyu da kayayyakin yaƙi har ma da rigunan waɗanda albarusai ba sa hudawa domin su ƙarfafa yaƙi da ƙungiyar nan ta boko haram wannan gudunmawar da ga alƙalman lissafi za su kama miliyan ɗari uku da goma sha takwas na sifan kuɗin jamhuriyar kamaru jakadiyan ƙasar faransa wanda ke kafa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ce christian robinson ta mika wa ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru joseph beti asomo makullan motocin akatiye general a birnin yawunde christian robinson da take wa manema labarai jawabi ta ce wannan gudunmawa dai ɗaya ne daga cikin alƙawurukan da shugaban ƙasar ta faransa françois hollande ya yi wa shugaba biya a lokacin da ya kawo ziyaran aiki ranar uku ga watan yuli dubi da goma sha biyar ta ci gaba da cewa za mu ci gaba taimakawa ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin yaƙan 'yan ta'addan boko haram shi ma ministan tsaron na ƙasar ta kamaru joseph beti asomo da ya ɗauki jawabi ya ce Gracias. estamos zumuncin da ke tsakanin kasar faransa da kasar jamhuriyar kamaru ba wani sabon abu ba ne kuma wannan alkawari ne a tsakanin shugaban kasar faransa francois hollande da mustabiya ko da yake kasar faransa uwar gijiyan kasar jamhuriyar kamaru ce kuma akwai yarjejeniya a tsakanin kasashen biyu tun talitali na tambayi alhaji gana bashar wani masanin harkokin siyasa koya wannan gudunmawa da kasar faransa ta kawo wa kasar jamhuriyar kamaru bai zo a ƙarshen lokaci ba kuwa gaskiya ta taimaka mana to amma akwai wata baya domin tun lokacin da muka so a taimaka mana ita kasar faransa ba ta kawo taimako ba za mu gani amma an riga an ci karfin boko haram dama ana zargin kasar faransa da wannan a da cewa suna da hannu a cikin yakin boko haram na a kasar mu ta kamaru muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru rayuwar afirka lokacin sayan lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bayi lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa lokacin sayan bayi lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa kasar hausa mulki ɗaya da zai game bacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka na hausa